to sai dai kuma don magance wannan matsalar ne ma sa yanzu manyan sarakunan jiha masu daraja ta ɗaya tashi tsaye amma bace makanar irmiya steven mai ritaya shine babban sarki al'ummar bace ma ya ce ma abun takaici ne abubuwan da ke faruwa a jihar. jahilci a kasa wani an kashe mashi dan uwa bai san yadda za a yi ba ya tashi zai je rama ko wanda ba zai kai ma wani wuri ba. Kamin zo mitin din nan jiya ba ana mitin ne da district head na da abin nan mu fahimtar da su ce wannan fa. turon wrongs make right na magana jiya ga Benue ga Plateau ga nasarawa ga taraba nan amma ba taba san mu adama da irin wannan halin ba in boko haram ta sace mu to mu san da za mu yi gaba daya mu san amma wannan ba boko haram ba amma bayan da za a zauna a ce mutum da mutum ba za su samu dan sabani a tsakani yanzu mafadan da aka yi a go ba ma yan uwana ba kadai mbororin da suke can a ƙasa na suke su duk jaka bare jaka abin duk suna kuma inda za a tashi a ce an yi ɗan bangare ba mu sasanta tsakanin mu ba a ja samo wasu mutane daga waje su shigo sai wannan bannan wato shine ke ba mu so. shi ma da yake jawabi amma ɓata mr glasson alhamdulta nake ya ce lokaci ai da za a yafe wa juna. mu rike juna kamar mutane ɗaya ne ba ruwa mu da bambancin addini ko wata kabila wannan abin da ya faru abu ne kawai wanda ya addabe mu domin aka ce abin da ya shafi ido zai shafi hanci dole hanci ko da shike ba ka samu ba aka yi wannan abin amma gashi dai yanzu mu ne muke wahala domin yawanci duk daga ko da garan da tabongo duka ƙauyukan nan sun taho matansu da yara kankanana da yara kankanana duk suna nan yanzu muna nan dai muna dan kokari kamun mu san abin da gwamnati za ta yi amma a yanzu dai ni nake ta dan tallafawa kuma na ga ba yadda za a yi in bar su haka kada su bai tunda sun gudu sun zo ne don sun san a nan fa za su samu taimako saboda haka ba za mu bar su ba to ko mai wakilan al'umma ke yi game da wannan batu sanata abdulaziz yako dan majalisar dattawa ne da ke wakiltar mazabar adama ta tsakiya inda aka samu irin wannan tashin hankali cikin kwanakin nan tun can muna yi kamar yanzu wannan abin ta faru a ko kamar shekara uku da ta wuce ai ta su ta tana faruwa za a fitinan da za su sarki matasan gire ya zo gaya mu daga nan muka hada da su sss muka haɗa da mutane muka je aka zauna aka kira masu jimilla da kowa aka zauna aka yi magana aka samu mutane suka yi muka shigar da baban baban zai fahimci wannan ba lokaci ya kira su pipilesha yana bani bayani ma har sa compensation an baya aka dakatar da maganan kafin ta yi nisa to wannan abun muna fata za a koyi wata hikima daga ita gwamnati a kowane level daga local government har zuwa state ta amfani da wannan hikimar daga an ji abu zai faru a je wajen da wuri da gaggawa a kira mutane a ce kai kai ku ja mana fitina ku zo ku zo ku zo to wannan kai hakuri wannan kai hakuri gashi gashi da Allah ba ma son fitina to wannan shi ya kamata to sai dai kuma yanzu yanzu ma al'ummomin da irin wannan rikici ya shafa a yankin gira na fa cikin wani mawuyacin hali Mr. Victor Nashandam na cikin shugabannin al'ummomin da abin ya shafa ya ko bai na mahalin da suke ciki a yanzu garuwa guda hudu ne ka kone ɗaya jam sare ko dika jam tabungo su ne ka kone gaba ɗaya sai na kone ma za ka ga waɗansu da amma kun biya yanzu kun ga wani a wuri nan kawuka nan babu wai to amma na ko za a samu ɗaya can ɗaya can ɗaya can ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya